الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كمر كلهم الله يساك داود مو تشكين تشيغا وركراتهم ونوانا لتافي ألفية ابن مالك to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta al-maf'ulu ma'ahu ينصب تال الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق بما من الفعل ذا النصب لا بالواو في القول الأحق وبعد ما استفهام لو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والعطف إن يمكن بلا ضعف والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسك والنصب مختار لدى ضعف النسك والنصب إن لم يجز العطف يجب والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل نصب أو اعتقد إضمار عامل نصب طيب a satin da ya wuce ciki ikon Allah mun yi bayani kan al-maf'ul fihi wanda muka ce shi ake cewa zarf az-zaman ko kuma al-makan to yau insha Allah za mu magana akan al-maf'ul ma'hu wato wanda aiki ya fada a kansa wanda yake nuni akan tarayya المفعول معه اسم منتصب بالواو سوناني وند أكي ونصب دواو بمعنى مع wace wawun din nan ke zuwa da ma'anan ma'a ta'arifinsa kenan suna ne mansubi wanda ake yiwa nasba da wawun amma wawun din nan ta zo da ma'anan ma'a sirtu wa tariqa na yi tafiya da hanya wato akan hanya ne tafiya ba kan iska ba sirtu wa zaidan na tafi tare da zaidu ma'ana sirtu ma'a zaidin muna fahimta to eh, shi ne mala ya ce sharaɗinsa dole a sami aikin da zai gabace shi ya kasance aiki ne ko ko a'a abin da ya kama da aiki misali kamar masdar kenan ko kuma ismul fa'il daima mai kaji an ce shibul fi'il abin da ke kama da wato ainihin masdar kenan ko kuma ismul fa'il misali kama sirtu wa zaidan alwawu ana wawul ma'iyya ce fa zaidan sai mu ce maf'ulun ma'ahu mansub wa alamatu nasdil fathatu zahiratu ala akhir muna fahimta to kaga menene amilinsa me ya mashi nasba sirtu shine fi'li to kana iya cewa kuma ana sa'irun wa zaidan menene ya mashi nasba ismul fa'il kaga shibul fi'il ne yu'jibuni sayruka wa zaidan menene ya mashi nasba Mazda. muna fahimta to amma sharadi dole ne waɗannan ababe ɗayan ukun ya gabaci shi maf'ulun ma'hu ne kenan ba za ka iya cewa wa zaidan sirtu muna fahimta ba za ka yi cewa ba ko ko wa zaidan ana sa'ir ba ka yi faɗin haka dole ne shi ya gabata muna fahimta shi ne malaki cewa yunsabu talil wawi abin ya biyo wawul ya zo bayan wawul yunsabu ana yi mashi nasba maf'ulan ma'ahu a matsayinsa shi ne na maf'ulun ma'ahu sirtu wa zaidan menene zo bayan wawul. zaidan to sai ka mashi nasba ala annahu maf'ulun ma muna fahimta fi nahwi misali a cikin kace siri eh, siri wa tariqa koko siri wa tariqa musri'a siri wa tariqa musri'a ki tafi akan hanya ko tare da hanya kina mai sauri umarni ne ga mace منا انت في نحو سيري والطريقه مسرعه كيتا فيها اكان هانيا كوتا ربي هانيا الهالي كنا مسوري سيري ان فعل الامر ني منا فهمت غايا المخاطبه ايضا فاعل طيب الواو واو المعيه الطريقه مفعول معه مسرع ايضا حال حال كي الحالي تفيد ذاكي kina mai sauri musri kan. muna fahimta bima min shi wannan maf'ulun bihin ana yi mashi nasba ne da duk wani irin aiki da ya gabace shi wa bihi ko ko abin da ya kama da aiki shine ismul fa'il ko kuma mazdar sabab da nasbo wato ya gabaci wannan ma'abocin nasba wanne ne ma'abocin nasba maf'ulun ma'ahu to me zai gabace shi fi'il ko kuma ismul fa'il ko kuma muna fahimta yi yawa labil wawi shi wannan maf'ulun ma'ahu din ba wai wawur bace take mashi nasba fil qawl al ahaq a zance mafi inganci don a wasu daga cikin malamai suna ganin cewa abin da yake maf'ulun ma'ahu nasba wannan wawu ne a ba ita bace wannan abu da ya gabace shi shi ke mashi nasba fil qawlil ahaq a zance mafi inganci muna fahimta Hai. amma an ji daga wasu wasu larabawa idan aka samu ma alistifamayya, da kuma kaifa alistifamayya suna iya yi wa maf'ulun nasba bayan waɗannan misali kamar ce ma anta wa zaidan mai ruwanka da zaidu mai ya haɗa ka da zaidu ina ka ina zaidu ma anta wa zaida mun fahimta kaga zaidan anan su a wurin su wai maf'ulun ma ne tunda ya zo bayan ma al muna fahimta ko kuma a'a kaifa anta wa qas'atan min tarit yaya ka iya da kwano ko ko na nama a tarit shine abincin da yake an lullube shi da nama gaba daya wani nau'i ne irin na abinci wanda laraba suke yi wanda yake za a ɗan shinkafa ce kaɗan amma duk loma za ka yi karo da nama to kaifa anta wa qas'atan al qas'a shine kwano ko koko eh min sarid eh sarid saridu eh yaya ka iya in an haɗa ka da kwanan abinci na nama to kun ga mahallu shahid kaifa anta wa qas'atan wai a matsayin qasa dinan maf'ulun ma'ahu ne me yasa saboda ya tsayi bayan kaifa muna fahimta five sai malamai suka ce na sarid sarid eh biddal saridu na five sai suka ce na'am in haka ya zo za mu ce mun ji amma ba wai maf'ulun ba bane shi wannan mansubun ne bi amilin mahbub mushtaqin min al-kawn wato asalin abin da ya mashi nasba amili ne wanda aka samo shi daga kawun. bi ma'ana cikin kana wato ha asalin maganan ma anta wa zaidan ma takunu wa zaidan muna fahimta kaifa anta wa qas'atan min sarid كيف تكون وقصعة من سرير muna fahimta don haka amilinsa ba wannan istifam din mani, wannan takunu din ne wanda aka samo shi daga cikin kauni muna fahimta ai طيب shine malam ke cewa wa ba da mastifhami bayan ma istifamiyya au kaifa ko kuma kaifa ita ma istifamiya nasaba ba'd al-arab wasu sashin larabawa suna yi wa sunan da ya tsayu bayan waɗannan nasba ala annahu maf'ulun muna fahimta to amma mu aurin mu bi fi'li kaunin mudmarin ana yi mashi nasba ne da wani fi'li boyayye wanda yake an samo shi daga kaunu ma'ana kana ko takunu ko kun an fahimci logic din ko akwai takdim da takhir an fahimta ai na'am wa ba'da mastifhamin aw kaifa nasaba ba'd al-arab bi fi'li kaunin mudmari wasu daga cikin larabawa suna yi wa sunan da ya tsayu bayan ma istifamiyya ko kuma kaifa istifamiyya suna yi mashi nasba amma da wani fi'ili ɓoyayye wanda asalinsa an tsago shi ne daga kaunu muna fahimta yi ya shi ne muka ce ma anta wa zaidan kaifa kunu wa zaidan kunu asalin sa menene ta kunu bi fi'li kaunin mudmarin ba'd al-arab كيف أنت وقصعة من ثريد كيف wa وقصعة min ثريد yawa ismu ismu wannan abin nan fi'ilin ba alfi'lun nasih ko kuma khabarin sa eh tunda tarfa'u kana al-mubtada isman wal khabar tansibuhu ka kana sayyidan umar khabarin sa kenan ba matsayin maqulun ma huwa ne khabarin ya takunu eh ko kaunu na saboda amil ma da kaifa ba amilai bane bari a ce sun yi aiki <laughs> na kusan haka eh na bai ci kurkuɗe ba ƙarar yake an ama abinda ma anta wa zaidan mai haɗa ka da zaidu zaidan din nan abin da yasa suke inkarin ya kasance maf'ulun ma'ahu dole mun ce fi'ili muke so ya gabata ko kuma ismul fa'il ko kuma masdar to babu ɗayan biyu uku to mai mashi nasu ba dole suka ce to mun mafta mafita mafitan da zamu samu mu tsago daga kaunu fi'ili ko dai na kana ko takunu ko kun mu ce shine amilin wancan suna ka bai now to sai malam yace akwai inda ya dace a yi atf akwai kuma inda ya dace ko ya wajaba wawun ta kasance ma'ayya idan ya kasance ana iya yin atfi jumla ba za ta yi rauni ba muna fahimta to atfin shi ya fi cancanta amma idan ya zama na cewa atfin zai sabbaba raunin jumla ma'ana ma'anan ba zai zamo mutabih ya bayyana ba karara to abin da ya kamata sai a yi nasu ba kawai misali kamar ka ce kuntu ana wa zaidun kal akhawaini kuntu ana wa zaidun kal akhawaini na in ka zo ka ce kuntu ana wa zaidan jumla za ta kasance akwai rauni a cikinta muna fahimta don haka nan outfit kace kuntu ana wa zaidun kai atfin zaidu akan kuntu domin kuntu ya zama irabinsa ismu kana ismu kuntu to ismin kana me yake samu arab tab kuntu ana wa zaidun kaga ma'tufun ala al-marfu' ومعطوف على المرفوع مرفوع مثله abin da aka yi atfa akan rafi idan shi ma rafi zai samu mun fahimta ai five to kaga anan sai ka ce kuntu ana wa zaidun kal akawain saboda nasban zai kawo rauni cikin jumla muna fahimta ai to amma idan babu rauni ba wani abu to kala sai kai nasba kamar ka ce sirtu wa zaidan na yi tafiya tare da A anan karara ne jumlan ba ta bukatan wani abu ba ta rauni ba mun fahimta yi amma can inda ka ce kuntu ana wa zaidan kal akawaini jumlan akwai rauni a cikinta na ban ji ba ai eh, tare muka tafi kuntu ana wa zaidun kal a anan wato abin nan kai afi din ya fi ka fahimta yi to sabani da kace sirtu wa zaidun kaga atfi anan kuma ya raunana jumla in kace sirtu wa zaidun atfi din ya raunana jumla to sai kai mashi nasu ba sirtu wa zaidan na tafi tare da zaid muna fahimta yi shine ma da yace wal atfu atfi akan jumla ko ko akan suna in yumkin in zai yiwu bila da'afin ko kuma bila da'afin duka ana faɗi a haƙ in ya zama na cewa babu rauni a cikin jumla to atfin ya fi cancanta muna fahimta wa nasbu muktarun amma kai nasba shine zababbe laza dhafi ko kuma laza dhafin nasak a lokacin da jumla annasak tsarin jumla ya rauni tansik ari a lokacin da tsarin jumla ya rauni to kai nasu ba karka ce sirtu wa zaitun sai ka sirtu wa zaidan domin afsun zai rauni jumla can kuma karka ce kuntu ana wa zaidan domin ma'ayya din zai rauna na don haka sai kai afsun muna fahimta ba ne? Taib. Idan ya zama na cewa atfin nan ba zai yiwu ba, atfin nan ba zai yiwu ba, to dole ne kawai malam sai ka bayyanar da jumlar ta zo da nasu ba kai tsaye ala asasi annaha maf'ulun ma'ahu ko kuma a'a ka kadarta mata wani aiki boyayye misali alaftuha tibnan wa ma'an barida na ciyar da ita dusa ko kuma abinci irin na dabbobi a tibn wa ma'an barida sannan na ciyar da ita ruwa ne koko na shayar da ita ruwa five to kun ga anan atfi ba zai yiwu ba in ka ce alaftuha tibnan na ciyar da ita dusa ko abinci irin na dabbobi wa ma ma'an barida domin abin da aka cewa atf shine abin da yake niyan maimaituwa wa aikin da ya gabata misali kamar ka ce ضربت زيدا وعمرا يعني وانا واو واو متش العطف ان عطف يزو يفيد تكرار الفعل السابق ينا نوني اكن maimaituwan aikin da ya gabata darabtu zaidan wa amran asalin magana darabtu zaidan wa darabtu amran to baka so kace haka sai ka sai kace darabtu zaidan wa amran muna fahimta don haka atfi yana nuni akan kwatankwashin irin wancan abu da ya gabata to da kace kai hatib nan na ce da zai abinci wa ma'an bariga kaga aikin da zai zo ba irin wancan bane muna fahimta to don haka ana sai ka kaddara wani aiki hatib tibnan wa saqaituha ko wa asqaituha ma'an bariga. <laughs> mun fahimta ai to haka kuma cikin alqur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa واتل عليهم نبع نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم طب أنا yani in kace ba a cewa ajma shuraka'ak sai a ce ijma domin ajma'a wannan mazid ne amma jama'a kuma mujarrad ne ana fahimta to fa ajmi'u amrakum ku tattara kaidin ku gaba daya wannan larabci ne fasai zaka ce ajma'atu amri na tattara dukkanin al'amari na ko duka tsini na ko duk dabarata amma a larabce ba a cewa na sharikak haɗa abokin tarayyanka sai dai a ce ijima tara domin akwai wacce tsakanin tara da tattara tattara ma'anar shi kamar wani gutsure-gutsure ne za ka tattaro amma haɗa dama yana nan sai dai ka tara shi muna fahimta to don haka anan fa'ajmi'u antum wa shuraka'akum asalin magana kenan fa'ajmi'u wa shuraka'akum ku tattaru da ku da abokanan shirkan ku ana ya zama irabin wannan wa shuraka'akum fa'ajmi'u wa shuraka'akum mafulu mahu don wawu dinnan wawul ma'ira ce muna fahimta sannan amrakum din nan maf'ulun bihi ne muna fahimta yi to na. abinda malam ke so ya mana bayani ana abu biyu idan asfi ba zai yiwu ba to ka bayyanar da nasu ba karara idan ka bayyanar da nasu nan yana daukan huskoki guda biyu ko da ya kasance maf'ulun ma'ahu ɗaya kenan ko kuma ya kasance ma'atufun ala amilin muna fahimta misali kamar alaktuha tibnan wa ma'an barida anan abin nan ma'tuf ne ala amilin min mahdhuf amma fa a ajmi'u amrakum wa shuraka'akum anan maf'ulun abin nan ma'hu ne muna fahimta ba a gane ba yani muka ce idan atsu kana nema ka yi atsun jumla abu ya gagara to ba ka da wani abu sai dai ka bayyanar da nasba to in ka bayyanar da nasban nan zai ɗauki huskoki ɗayan biyu ko dai bai kasance da kasansa a matsayin sana maful ma'u kamar fa ajmi'u wa shuraka'akum mun fahimta ko ko a'a ya kasance shi wannan suna da ya zo da nasba ma'atufun ne ala amilin mahduf an fahimta ai shine muka buga misali anabtuha tibnan wa asqaituha ma'an barida mun fahimta ai shine malaki cewa wan nasbu yajib nasba yana zama dole in lam yajuz al afu idan atufi ya citira in atufi bai inganta ba in ya faskara to an nasbu yake ba tana waje ba muna fahimta to malam idan nasba ta bayyana hali na farko dai a matsayin al'annahu maf'ulun ma da yake nan a waye yataqi ko ko ka kudurta idmara koyewar aminin wani aiki nusif wanda yake shi ne aka zo da shi aka yi wa wancan nasu kama wanda da aka kawo eh, <laughs> mun fahimta to wannan shi ne a takaice insha Allah wa alaikum salam eh a ah. ai wannan maf'ul ma'hul wa zaidan maf'ul ma'hul saboda in ka kaddara mai amin ne zaka ce sirtu wa sara zaidun ya mauki da zaidu kuma zai zama ولا نهي شوف أي تذكر رجل نعم نعم ايه فاجمعوا امركم واجمعوا شركاءكم حاجه <laughs> eh wato aimin abin da yake a wawwatse ki amma aljam abin da yake a kusa kusa yake za ka tarkata shi yani rabuwan shi bai nisa ba na na eh na Sinto aí que ele é meu pai. أبصار بني سرت أبصار سرت فعل الماضي المبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحرك والتاء المتحرك ضمير بارد متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع والواو واو المعية زيد المفعول به منصوب نعم المفعول معه منصوب نعم نعم نعم نعم كوكو نعم اشربتهم ايه يلا إيه ايوه ايه يلا إيه ايوه اي شريب ان اصلا لسه متعدي لواحد كذا يعني فان تعدي لواحد بلا همز فالاثنين به توصل يعني أصلا أنت شربت الماء لا شروة أشربته الماء لا شايدت شروة الهاء على كان أقول الأول إيه الماء مفعول الثاني جايز وعليكم السلام نعم kusan هكذا na إيه، هكذا نعم na mafulai guda biyu eh na na eh a ah, akwai malam ma'iyya mana eh na tafi tare da hanya ma'ana ma'i sirtu ma'a fariq ma'iyya ce ba a ce na ma'ayya tana nuni akan nasba domin tare ne abun ya wakana amma afi tana nuni akan hukuncin irin abin da ya gabata kuntu ana wa zaidun kaga atta ismu kuntu ne zaidun sai muka affafa shi a can na alaikum na'am na'am na'am na'am na'am eh. na yi tafiya tare da hanya in ba hanya ai ba zai tafiya ba na? eh a hausance za ka ji haka <laughs> Eh, amma a zahirin magana ba hanya ya ba tafiya na na haka yi kamata haka yake maf'ulan ma haka ya kamata zama na alaikus sara na wurin aiki haka ne ko da yake larabci kai da kayan hausa sosai haka ne haka yake ba shakka haka yake <laughs> haka wa kalla wannan haka yake na? me ba? eh gaskiya dabbobi ne ake ma eh العبد نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك